kamar yadda alƙaluman hukumar raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco ke nunawa najeriya ita ce ƙasa ta biyu da suka fi kowace ƙasa a duniya yawan yaran da ba sa zuwa makaranta ko kuma suke barin karatu wasu yaran maimakon zuwa makaranta sukan bi bola ko kwararo suna neman kayan bola kamar da na gani a yolafa da jihar adamawa yanzu haka ina ɗaya daga cikin wuraren da ake wannan sana'a na neman kuɗi da yara kan zo wato abin na kira sana'ar bola ya eh, abokina ya sunanka ya na ganka a bolan nan me kake a wannan bolar muna neman kuɗin sabulu muna yin gora muna yin cibi alminu da ali muna iba mu je mu dandake a gwada wani kilo hidi wani kilo uku kilo ɗaya ya biya. ya sunanka? sunana? eh a to abu me kake a a wannan bola da na ganka kana me kake yi? ne ne ne ne na ne ne ne ne ne a wani sabon yunkuri na magance wannan matsala ne ma ya sa gwamnatin jihar adamawa tare da haɗin gwiwar ofishin cimma muradun ƙarni na mdg kirkira da wani sabon shiri na zaburar da iyaye ta hanyar ba da tallafi don kai yara makaranta Alhaji Ahmad Lawal da ke baiwa gwamnan jihar Adama Murtala ya shawara ta fuskacin cimma muradun karni ya fa bayyana muhimmancin wannan sabon shirin. A gaskiya a jihar Adama mun yi kokari saboda muna kokarin mu rage talauci musamman a wannan jihar namu. Shi yasa muka kawo wata program da kira "Commissioner Cash Transfer CCT. Hmm. Kuma alhamdulillah mun fara biyan mutane dubu biyar biyar akan wannan program din. muna ba da dubu biyar saboda mu rage mutane a talauci saboda su dinga ga yayansu makaranta da asibiti kuma wannan dubu biyar da muke bayar wannan mun ci sa muke ce conditional cash transfer muna baka kuɗi dubu biyar sharadi sharadin shine kai 'ya'yan ku asibiti ko su makaranta idan muka zo muka samu baku kai 'ya'yan ku asibiti makaranta zamu daina ba dubu biyar din kamar yadda bayanai suka tabbatar fiye da yara miliyan goma ne ba sa zuwa makarantar firamare a Najeriya wannan matsalar kuma ta fi shafi dukkanin jihohin kasar ne har da Abuja sabili da hakan ne ma ma'aikatar harkokin mata da yara a jihar ta ce ba za ta kyale ba ba da ke sakan yara kamar dabbobi suna ta garan ba akan tituna honorable halima muhammad hayatu da ke zama kwamishinar ma'aikatar ta fa bayyana matakan da suke ɗauka. yin kokari sosai mai wa iyaye cewa yara bai kamata ana bar suna yawo ba yara ya kamata duka suna makaranta kuma a nan jihar adamawa makaranta primary school kyauta ne takardu makyauta ake bayarwa uniform makyauta ake bayarwa so iyaye ba su da dalilin da za su bar yaro bai tafi makaranta ba domin eh, ba a bukaci komai daga gunka ba kuma irin wayannan yara idan mun gansu a hanyar suna tafiya muna ɗiban su mu ɗauke su mu kawo su don muna da gidan yara a Adamawa sai mu ɗauke su su zama yaran gwamnati gaba ɗaya. Kawo yanzu kamar yadda UNESCO ke cewa akwai yara kimanin miliyan hamsin da bakwai da basa zuwa makaranta a duniya fiye da rabin su kuma a nahiyar Afirka ne da hakan ke nuni da jan aikin da ke akwai wajen magance wannan matsala na rashin shigar da yara a makaranta. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.